Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله ma sauraro kan kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya. To abubuwan da mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san daga nan sai labarin duniya sannan a saurari shirin nan na mu koyi harshen farisanci sai kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yanzu ga kokun san kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau talata 21 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da talatin ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu rai kuma san cewa shekaru 58 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1965 malcolm x musulmi bakar fata a kasar amurka ya shahada sanadiyar harbi da bindiga da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba su kai masa an haifi malcolm x a shekara ta 1925 yana matashi ya karbi addinin musulunci sannan malcolm x ya shiga gwagwarmaya da fararen fata masu ra'ayin wari a ƙasar amurka malcolm x ya samu damar zuwa wasu kasashen musulmi inda hakan ya taimaka masa matuƙa wajen ƙara sanin wasu lamura masu muhimmanci dangane da addinin musulunci amma rana irin ta yau yana cikin wani jawabi a ƙasar amurka wasu mutane da ba a san ko su ne ba suka harbe shi da bindiga kuma a nan take ya yi shahada masarar kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1973 sojan zai kasar isra'ila suka kaba wani jirgin fasinja na kasar libya wanda ya bace hanyar sa ta zuwa birnin alkahira na kasar masar a lokacin da ya shiga yankin sina a lokacin da ya yahudawan isra'ila sun mamaye yankin na sina da kasar masar cikin fasinjoji 113 da suke cikin jirgin 108 suka rasa rayukansu sanadiyar kakabar jirgin kuma babu wani mataki da majalisar ɗinkin duniya da ɗauka akan wannan mataki na ladabtar da isra'ila da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1916 aka fara karan batta mai tsanani tsakanin sojin jamus da kuma na faransa a yakin duniya na farko karan batta dai wanda aka kira shi da yakin fardon a yunkurin jamus wanda ta yi na mamaye kasar faransa a lokacin inda jamus ta fara kaddamar da mummunan farmaki a kan yankin na verdun wanda yake a matsayin mabuɗin shiga faransa wanda idan jamus ta yi nasarar murkushe dakarun faransa a wurin to a cikin sauki za ta iya mamaye kasar faransa da ma sakamakon tsayin dakan da sojin faransa suka yi a lokacin a gaban sojin jamus bayan shuɗe rotanni goma ana gwabza kazamin yaƙi a tsakanin sojin jamus na faransa da ƙarshe dai sojin jamus sun sha kashi a latilas kuma suka janye daga yankin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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta zargi tare turai da bin sawun tsohon shugaban ƙasar amurka trump na kakaba iran ta takunkuman tattalin arziki a falastini kuma wani ba falastini a garin nablus ya yi shahada sanadiyar raunuka da sojojin hantar isra'ila suka ji masa sai kuma najeriya inda za ku cewa jami'an 'yan sanda hudu ne da 'yan ta'adda guda uku na kungiyar ipop suka rasa rayukansu a jiya litinin a kudancin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya zargi kungiyar tarayyar turai da bin sahun tsohon shugaban kasar amurka donald trump na kakabawa kasar takunguwan tattalin arziki kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran yana kalto yan yana faɗar haka a jiya litinin a wata zantawa ta watar ho da jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai mr joseph borrell abdullahiyan ya kara da cewa ɗabi'ar ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ta tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ne sannan wa'annan takunkuman tattalin arziki ba za su tilasta wa ƙasar iran janyewa daga matsayinta da kuma haƙƙinta ba kafin haka dai wasu membobin majalisar tarayyar turai sun buƙaci ƙungiyar ta shelanta dakarun kare juyin juya hali musulunci na ƙasar iran wato irgc a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a wani bangaren kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran za ta mai da martani kan wa'annan takunkuman tattalin arziki na baya-bayan nan wanda ƙungiyar tarayyar turai ta ɗora a ƙasar ta iran a jiya litinin ne wato ƙungiyar ta eu ta shaidanta wasu ƙarin takunkuman tattalin arziki a kan ɗaiɗaiku mutane da wasu kamfanoni a nan ƙasar iran bisa abin da ta kira take yakin bil'adama a ƙasar wani matashi ba falastine ɗan shekara goma sha shida a duniya mai suna muntasir muhammad ashawa daga garin nablus na yankin yamma da kogin joda a ƙasar falastinu da aka mamaye ya yi shahada a jiya litinin sanadiyar albarusan sojojin yahudawan sayoniya da suka same shi a ka a wani sumamin da sojojin yahudawan suka kai a garin makonni biyu da suka gabata kamfanin dilancin labaran wafa na falastinawa ya nakalto majiyar ma'aikatar kiwon lafiya ta falastinawa tana cewa an kawo muhammad shawwa ne a sume sannan daga baya likitoci suka sami nasarar farfaɗo da zuciyarsa sai dai da ƙarshe dai ran ya yi halinsa a jiya shahadar muhammad ashawa dai ya kawo adadin falasinawa da suka yi shahada a wannan sabuwar shekara ta 2023 a hannun yahudawan sahiyoniya zuwa 49 jami'an 'yan sanda guda hudu da kuma 'yan ta'adda guda uku na kungiyar ipop ne suka rasa rayukansu a lokacin da mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ipop suka kaiwa wani ofishin 'yan sanda a jihar Anambara na kudu maso gabashin tarayyar najeriya jaridar premium time ta najeriya ta nakalto kakakin 'yan sanda na jihar tochukwu ekenga yana cewa mayakan kungiyar ipoc sun kai farmaki kan ofishin 'yan sanda na obosi da ke karamar hukumar edemili ta arewa ne da misalin karfe biyu da rabi na dare tare da jefa nakiyoyi kan ofishin 'yan sandan daga nan ne dai jami'an 'yan sanda tare da taimakon rundunar sojoji bataliya ta 302 suka fara musayar wuta da mayakan na ipop har suka kashe uku daga cikinsu sannan suka kama wasu biyu labarin ya kara da cewa wannan dai shine karo na bakwai kenan wanda mayakan kungiyar na ipop suke kai wa jami'an tsaron kasar hare-hare a jihar a cikin wannan watan ana sa ran za a gudanar da zabuka na shugaban ƙasa a ranar asabar 25 ga watan fabrairu da muke ciki a tare ta najeriya kuma mai yiwuwa hare-haren wa'annan 'yan ta'adda ya kawo cikas a wannan zaɓen a wasu yankuna. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im qasim ya yaba wa gwamnatin kasar algeria da kuma dukkanin kasashen da suka taimaka a korar wakiliyar gwamnatin haramci kasar isra'ila a taron kungiyar tarayyar afirka wato au wanda aka kammala a birnin addis ababa na kasar habasha a wannan makon Sheikh Kasim ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter ya kuma ƙara da cewa gaisuwa ta musamman ga gwamnati da mutanen ƙasar Algeria da kuma sauran ƙasashen nahiyar Afirka a wannan babban matsayin da suka ɗauka na korar gwamnatin Afirka Isra'ila daga taron na ƙasashen Afirka. Kafin ya dai a shekarar da ta gabata ne kungiyar ta ba wa hanci kasar isra'ila damar halartar tarurruka na kungiyar ta au amma kasashen nahiyar da dama daga ciki har da kasashen algeria da kuma afirka ta kudu duka dage kan cewa ba su amince ba ministan harkokin wajen kasar china ya bayyana cewa yakin da ke faruwa a kasar ukraine fiye da shekara guda yana damun gwamnatin kasarsa ya kuma kara da cewa don haka ne gwamnatin kasar ta china za ta gabatar da shawara wacce za ta gamsar da bangarorin da suke yaƙi a ƙasar ta ukraine don kawo ƙarshen sa ta hanyar diplomasiya tashar talabijin ta almayajin ta ƙasar lebanon ta nakalto cin gana minista harkokin wajen ƙasar china yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma musanta zargin gwamnatin ƙasar amurka na cewa ƙasarsa tana tunanin aikawa makwabciyarta ƙasar rasha makamai don tallafa mata a yakin da take fafatawa a ƙasar ukraine har ila yau ministan ya buƙaci ƙasashen duniya musamman ƙasar amurka da ta bar ingiza tashe-tashen hankula a tsibirin taiwan don kada a faɗaɗa yakin ukraine zuwa tsibirin na taiwan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 60 inda za ku ji cewa a yau muhammad da shi da wani abokinsa mai suna saman wanda kuma ne ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka تهران برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه قورما دریاچه ارومیه قورمر ارومیه معروف سننه ko sananna nazdik kusa tabriz birnin tabriz bozorg babba bozorgtar mafi girma bozorgtarin wanda ya fi kowane girma. Labod. Ba makawa. Ta'atilat. Ranakun hutu. Mahigiri. Kamun kifi. Shoma miravid. Kai, kana zuwa. ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روا می دندنن شری چه جالب دکه تروا یعنی واتو آنجا چن اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها سنسعی وجود ندارد بابو سو کنار گپنگ کنار دریاچه گپن قرما همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا شمال اریوا جنوب kudu آنها می روند سو سنا زوا مدتی ونی در لوکچی آنها می مانند سو سنا تسیاوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو باغ ها لمبونا میوه kayan marmari Poras. cike da ta jama'a masu lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo ka sanake muku fatan alheri yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wannan cin same kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi ran kasa iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa? yanzu ku bar ku da bahadar murad khoni domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu saurara kuma za ta gamsar da su madalla da bahadar murad honi a cikin wannan waka da ka gabatar da fata masu sun amfana kun zaɗin shirin ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da tabar waƙar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. کمم اسری و haka muka zo ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa